صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أسوأ ما ابتلي به أهل هذا الزمان المجاهرة بالمعاصي والإعلان بها والدعوة إليها والتفاخر بها بدون حياء ولا مبالاة فإنا لله وإنا إليه راجعون إن المجاهرة بالمعاصي يا عباد الله دليل على الشقاء والخذلان وعدم الحياء من الله وعباده المؤمنين وعلامة على فساد الأخلاق في الأمة إذ المجاجر يقول بلسان حاله ها أنا أفعل هذه المعصية ولا أبالي بما تكون العاقبة فليكن ما يكن فهو يتحدى الله تعالى بهذه المجاهرة ويدعو الناس إلى الاقتداء به فهذه مصيبة عظيمة إذ الذنب ما دام مفتورا فمصيبته على صاحبه خاصة فإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عامة فكيف إذا كان في ظهوره تحريق غيره إليه وتعليم للناس فهذا لا شك مصيبته أعظم وأعم والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلم والكاتب له أقل اسما من المخبر المحدث للناس به فهذا بعيد من آفية الله تعالى وعفوه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين ولأنه إذا ظهر من العبد ذنب فلا بد من ظهور التوبة ومع الجهود لا تظهر التوبة فإن الجاهل يزعم أنه غير مذنب فلا يتوب فيتمادى في ذنبه ومعصيته وإن لم يتداركه الله تعالى ويوفقه للتوبة سقط في عذابه وعقابه أعاذنا الله تعالى وأجارنا من النار عباد الله إن من المجاهرة بالمعاصي أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكتم ستر الله عنه فهذا يجاهر بمعصيته بالإخبار عنها ومن المجاهرة كذلك أن يصور الإنسان نفسه في الوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقترف ذنبا أو يفعل محرما أو يخبر الناس بما فعل من الأفعال المحرمة وهو متفاخر كما يحدث اليوم فهذا أمر مشين للغاية وعلامة انحطاط أخلاقي رديء ولا سيما أنه قد صار هذا الأمر ظاهرة في الشباب والشابات إلا من رحم الله وقليل ما هم فترى فتاة بل في بعض الأحيان امرأة متزوجة متبرجة كافية كافيات كافية عارية ترقص وتظهر جميع مفاتنها أمام كاميرات جوالها ثم تنشره للناس جميعا فإنا لله وإنا إليه راجعون أين الحياء أين الحياء أين الهشمة والعصاب أين هذه من قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فهذا أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء وقال تعالى في آية أخرى وليضربن بقبرهن على جيوبهن ومن المجاهرة بالمعاصي يا عباد الله التحدث بالمعصية والذنب أمام الناس متفاخرا بها أو صب الغير وشتمه وقنفه قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما قال العلامة الصالي رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسيء وتهدم كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين وقوله إلا من ظلم أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير غير ظالمه ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله قال الذهبي رحمه الله تعالى فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام إلا كلاما ظهر فيه المصلحة فإن في السكوت سلامة والسلامة لا يعدلها شيء ومن المجاهرة بالمعاصي نشر ما قام به الغير من المعاصي من الأفعال أو الأقوال وإشاعتها بين الناس وليس لقصد الزجر والنهي عنها بل من باب الإخبار والأنس لأن الله تعالى قد نهى عمن سمع شيئا من الكلام السيء أن يتكلم به ويشيعه ويذيعه بين الناس وتوعده بالعذاب الأليم قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عباد الله إن للمجاهرة بالمعاصي عواقب وقيمة على الفاعل وعلى الأمة جميعا منها أنه كلما اقتدي بالمجاهر في هذه المعاصي فعليه وزر من عمل به إلى يوم القيامة قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبع لا ينقص ذلك من آثامه شيئا أخرجه مسلم ومنها أن المجاهرة بالمعاصي سبب لانتشار الأمراض والطاعون والأوجاع التي لم يعرفها الذين مضوا من قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مضت في أصلابهم لم تكن مضت في أصلابهم الذين مضوا أخرجه ابن ماجه وحسنه العلباني ومنها أنه ظهور أن أن ظهور المعاصي وعدم الإنكار والنهي والنهي عنها سبب لهلاك الأمة وعذابها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب أخرجه أبو داود وغيره وحسنه العلباني هذه بعد عواقب المجاهرة بالمعاصي ألا فليتق الله أناس انغمسوا في هذا الأمر وأصبح الإعلان بالمعصية والدعوة إليها ديدنهم وخاصة في وسائل الإعلام الحديثة من صحافة وتلفاز وإذاعة وجوالة وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وليعلم أولئك أن الله قادر على أن يبعث عليهم عذابا أن الله قادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعض بعض كما أنه قادر أن يهلكهم بالصيحة أو الرجفة أو الماء أو غير ذلك مما أهلك به عادا وثمود وأصحاب الأيكة وفرعون ذي الأوتاد وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه هاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قسمنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن واعلموا أن الله تعالى مطلع على قلوبكم وأعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan kai wana musulmi a yau wannan juma'a mai albarka kudubar mu tana magana akan munanan abubuwa da suke biyo bayan bayyana sabon Allah madaukakin sarki da yin shi a kowa yana gani ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin abin da aka jarrabi mutanen wannan zamani da wannan lokaci da shi shi ne bayyana sabo da sanar da shi da ma kiran mutane zuwa ga wannan sabo ban ma wani lokacin da yin alfahari da wannan sabo din ba tare da kunya ko damuwa ba hakika bayyana sabo ya ku yan uwana dalili ne da yake nuna tabewa da kaskanci da rashin jin kunyar Allah madaukakin sarki da bayan Allah muminai kuma alama ce da ke gwada irin yadda halaye da tarbiyya ta lalace a cikin al'umma domin wanda ke zai aikata saban Allah yana mai bayyanawa to kamar abin da yake faɗa cewa yake yi gani ina aikata wannan sako kuma ban damu da abin da zai faru ba duk abin da zai faru ya faru kenan a cikin wannan akwai yi wa Allah kalubale ta hanyar bayyana wannan sabo da kiran mutane zuwa ga koyi wajen aikata wannan sabo wannan ko shakka babu musiba ce mai girma domin zunubi idan ya zama a koye yake to musiba ce za ta tsaya ga wanda yi shi ne kadai amma idan ya bayyana ya fito fili kuma ba a hana ba ba a yi inkari ba ba a samu waɗanda suka tsaya jajircewa wajen tsawatarwa ba to cutar idan ta zo sai ta game kowa da kowa to yaya kuma idan ya zama bayyana saban kira ne zuwa ga aikata wannan saban ko yawa mutane yin wannan saban ne kun ga wannan musibar shi ta fi girma kuma ta fi damewa duk wanda zai koye abin da yake yi na zunubi to laifin shi bai kai laifin wanda zai fito ya bayyana ba wanda zai koye abin da yake yi na zunubi laifinsa bai kai wanda zai yi zunubin kuma ya zo ya ba da labari ba hakika duk wanda yake bayyana sako yake kiran mutane yake fito da kibili yana yi a gaban mutane to wannan yayi nisa daga samun afuwa da rahma ta ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi sallam. yana cewa dukkan al'umma ta mu'afa za a yi musu abuwa za a iya Allah zai iya ba su lafiya illal mujahiri sai masu bayyana sako waɗannan suna cikin musiba da bala'i saboda idan zunubi ya bayyana gabawa idan mutum ya aikata zunubi ya kuma san zunubi ya aikata to zai iya biyo baya ya tuba amma matukar yana aikata zunubin kuma yana alfahari da wannan yana jin ba zunubi ya yi ba to wannan ba zai tuba ba kuma zai zarce akan wannan zunubin in ma Allah bai ba shi ba in ma Allah bai datar da shi ba sai ya ci gaba da wannan zunubi har ya fada cikin azabar Allah da hukumar Allah ya ku yan uwana masu girma bayyana sabo hanyoyi ne da dama ba kala ɗaya ba ne daga cikin bayyana sabo shine mutum ya aiki da daddare ya aiki mummuna da daddare sannan ya wayi gari Allah ya suturta shi ba wanda ya gani ko ya ji amma sai a wayi gari sai ya dinga ba da labari yana ta jiya da daddare na yi kaza da kaza ya kwana ubangiji yana mai mai sutura amma ya waye gari yana yayi wannan suturar da Allah ya masa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan bayyana sabo ne ma'ana ba da labarin mutum ya ba da labarin abin da yayi wanda ba wanda ya sani sai Allah wannan kwanan da yayi sai yadda Allah bai kawo wani ya gani ba Allah bai sa wani ya ji ba to da shi Allah yi sai a waye gari shi kuma yana yayi wannan fitira daga cikin bayyana sako mutum ya sanya kyamara ya ɗauki kanshi da kanshi musamman yanzu ta hanyar waya ta kowa yana da ita yana cikin yin zunubi kuma ya ɗauki kanshi a halin yana wannan zunubi ko yana aikata abin da yake na zunubi ya ɗauki kanshi ya ɗora wa duniya ta gani babu shakka wannan ƙalubalanta ne ga ubangiji allah maɗaukakin sarki da kuma nuna cewa abin da yake yi ɗin nan shi ba ma ya jin komai ko mutum ya ɗaukan shi da kyamara ya zauna gaban kyamara yana ba da labarin zunubin da yake aikatawa saban da yake aikatawa yana mai alfahari kamar yadda duk waɗannan abuwa suna faruwa a yau a cikin waɗannan kababe na sadarwa na zamani wannan alama ce ta ruguzowar ɗabi'u da halaye a cikin al'umma musamman wannan abu ya zama ruwan dare a cikin matasa maza da mata sai wanda Allah yi wa rahma kuma kaɗan ne a ciki musamman masu amfani da waɗannan kababe sai ka ga budurwa wani lokaci ma mata aure ta sanya matsatsun kaya kayan da suke bayyana dukkan surarta da al'aurarta ta bayyana ta fito da duk wani abu na surarta na jikinta ta sanya tana yin rawa tana ma'ana rangwada a gaban wannan kyamara tana yada wa mutane kuma ta dora akan waɗannan kababan sadarwa sai ka gan shi ma'ana yana yaduwa ko ina ina kunya take ina kamewa ina abin da aka san 'ya'yan musulmi da shi na kamewa da kunya mai yin wannan aiki ina take da faɗin Allah madaukakin sarki ya kai wannan annabi Allah ya ce wa manzon shi annabi ya ce ya kai wannan annabi kulli azwajik da yawa matanka na aure wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minin da matan mu'minai me za ga ya musu Allah ce yudnina alaihinna min jalabibihinna su kusanto da ma'ana hijabansu su rufe ma'ana kayansu su rufe adansu su sanya hijabi su suturta jikinsu Allah ce zalika adana an yu'rafna fala yu'zai idan sun yi wannan za a gane su ba za a cutar da su ba domin da an ga wannan an ga kamammiya mai mutunci mai daraja sai Allah ya kawo mata da cutarwa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wannan fa umarni ne na Allah yake yar uwa Allah ne yake ba annabinsa umarni ya gaya wa matanki da 'ya'yanki ke ma aka sanya ki cikin wannan layi aka ce da matan muminai gaba ɗaya ga abin da za ku yi don ku bambanta daga ayyukan matan jahiliya don ku bambanta daga ayyukan bayi domin a lokacin jahiliya in ka ga mace tana yawo ba kira ba kamun kai to baiwa ce amma mace ya kowane irin ma'ana mataki take kai na addini tana koya jikinta ne tana suturta jikinta ne har ma in makoci ya taho sai ta kauce ba ba addini a lokacin to Allah ya ce matan mumine ku yi irin wannan aiki ku fitar da jikinku sai ya sa ku bambanta daga matan jahiliya to wanda za ta zo ta sanya ma'ana kyamara tana ɗaukan kanta tana rawa ko tana juyi tana rangwada tana fito da mafatin nata tana fito da duk abubuwan ta na surorin jikinta ina take da wannan umarni da Allah ya bayar kuma har an samu wasu daga cikin jahilai suna cewa wai ina ruwan mutane da waɗannan ai mutum rayuwar shi yake personal ce personal life shi ne ina ruwanka da wannan ai zahirci ne da bata ai sako in aka yi to wajibi ne akan duk wanda zai iya ya hana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi manzo Allah ce duk wanda ya ga abin ki a cikin ku kowa an ba shi dama sai dai ga mataki in wanda zai iya da hannunsa ne ya hana in ba zai iya ba ya ga karfi ba zai iya sa hannu ya ana ba ya yi wa'azi ya tunatar ya fadakar ya faɗa in duk an kai wannan matakin to ya kyamaci abin a zuciyarsa ya cewa wannan abin ba kyau kuma na kyamaci wannan abu da haka a harkar zunubi da sabawa Allah ba wani wanda zai ce dan me za a yi mai magana dole ne za a yi maka magana domin kai ɗaya ne daga cikin al'umma kuma wannan zunubin da kai Allah ya hana manzon Allah ya hana to dole ne a gaya maka za ka ji ko ba za ka ji ba ko da ba za a daina sako ba wajibi ne akan masu umarni da kyakkyawan aiki su yi ko da ba za a daina ba wajibi ne masu hani daga mummunan aiki su hana to don haka wannan abu ne mai muni a cikin suratul nur Allah ya jero waɗanda ya halatta su ga adam bace tun daga mijinta da ƴaƴanta da mahaifinta da mahaifin mijinta waɗanda idan ma'ana ta sanya kaya to ba laifi idan sun ga wannan rigar da ta sanya Allah ya ce amma koma bayan waɗannan mace ta kame wal da bi qumrihinna ala junubihinna Allah ya ce su dora mayaban su dora ma'ana hijabin su rufe duk wata koba kofar wuya kofar hannu su rufe su sanya hijabi kai Allah ma ya ce kada su buga su dan kada a gane abin da suka koyi na ado kada ki sanya takalmi kina tafiya kwaf yana ƙara dan ki ja hankalin maza kada ma'ana ki sanya munduwa kina kada kafa tana ƙara dan aji ashe abin da ake so gaba ce wata jauhara ce wani gwanne da zai zama koyayye ba kowa zai gan ba yadda yake so sai wanda Allah ya halattawa to ina ƴaƴan mu'minai ina matanmu ga waɗannan umarni na Allah aka waye gari idan ka ga irin abubuwan sai ka rantse cewa waɗannan matan kamar daga sama suka zo kamar ba su da iyaye kamar ba su da ƴan uwa kamar ba su da mutane a unguwa saboda yadda ta fara da lalacewar ta kai in dai za ka buɗe waɗannan kababe na sadarwa to sai dai ka dinga kawar da kai in ku ba haka ba to dole sai ka gani wannan kuma abin da kai shi duka ƴaƴanmu ne duka matanmu ne duka zawarawan cikinmu ne duka in ka ji sunayen sunaye ne na musulmi dariya. amma za suna sunayen abin da yake mummuna wanda ma'ana bayan zunubin da kuma bayyana wa duniya zunubi daga cikin bayyana zunubi ne mutum ya dinga hirar saban da yi a gaban mutane wasu mutanen sun daina an Allah tsufa an Allah ya bar gurin amma in ya zo na zai dinga da ba da labari da mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza wannan ma haramun ne la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl illa man zulim Allah baya san bayyana magana mara daɗi duk da ayat tana maganar ga wanda ma'ana zai bayyana wani aiki da ya shafi wani to ba a so kada kai wannan ma'ana kazafi ya shiga cikin zagi ya shiga ciki cin mutunci ya shiga ciki duk wanda zai zo ya sanya kyamarar wayar shi ya ɗauki kanshi yana zagin wani ko yana cin mutuncin wani ya shiga cikin wannan Allah baya so illa man zulima sai wanda aka zalunta ma'ana zaluntar ka aka yi sai ka tafi gurin alkali zaka kai kara to bayyana da abin da aka yi masa annabi zaluntar da aka yi ka tafi gurin waɗanda suka isa da mutumin don ka kai tsara bayyana da abin da aka yi maka nan a nan Allah ce ba laifi ka bayyana don ka zo magana gyara ne amma a nan ma kada ka yi mai karya kada ka wuce gona da iri kada ma'ana ka wuce abin da ya maka ka faɗi abin da bai ba kuma da za ka yi afuwa ka yafe musamman ga wanda ya cancanta a yi wa afuwa a yafe to wannan shi yabi Allah ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda yayi afwa yayi maslaha ya gyara to ladan shi yana wajen Allah imam zahabi shi ya dace ga musulmi ya kiyaye harshen sa ga barin magana sai magana da maslaha ta fito fili domin yin shiru kubuta ne kubuta kuma ba abin da ya kai ta ka kubuta ba abin da ya kai wannan yana daga cikin bayyana sako mutum ya ɗauko laifin da wani yayi wata ta sa hoton kareci mutum ya ɗauko ya sa a shafin shi wata ta zaki wata mutum ya ɗauko ya sanya a a wani ya yi kaza aiki ko magana wai mutum ko ya ko yana sawa ko tambihi za ka yi ko faɗakarwa za ka yi sai ka yi faɗakarwa ba tare da ɗauko hoton ba ko mummunan abu da yawa wani suna ya ɓarna ta wannan hanyar shi yana wani ya zagi wani kuma ka ɗauko zagin ka sanya to kaga ka yaɗa wanda bai gani ba in faɗakarwa za ka yi sai ka rubuta faɗakarwar ka mai kyau ba tare da ka sanya hoton ba kaza da kaza da kaza da ake yi ba daidai ne, Allah da manzansa sun hana in kuma tsakaninka da wanda yi ne kaga wannan sai ka tura masa ma ba tare da wani ya sani ba to wannan babu shakka yana daga cikin bayyana sako da mutane suke yi Allah ce inna ladzina yuhibbuna an tashi alfahisha duk wanda suke san albasha ta ya fil ladzina aman, an gaya wani mutum magana kai ma ka dauko ka faɗa to kana cikin wanda suke so an tashi alfahisha fil an tashi Allah ce lahum azabun alimun fid suna da azaba mai raɗaɗi a duniya shine idan sun yi kazafi yi musu haddi sannan sai Allah ce wal akhira da lahira in musu tuba ba suka mutu da wannan kuma yi musu azaba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya ku yan uwa bayyana sako yana biyo da abubuwa yana zuwa yana haifar da abubuwa munana ga mai yi din ga kuma al'umma gaba daya shi sa dole ne a faɗakar a wazantar abu na farko duk lokacin da ka bayyana wani aiki na sako wani ya gani ya kwaikwaya to kana da wannan zunubi duk wanda ya gani ya kwaikwaya daga nan har tashin alkiyama kana da wannan zunubi shi yasa abin yana da girma mutum yayi yi abin da idan an kawo shi bayan mutuwaci ba za a ce kirba ka yi abin da da an dora an gani za a ce Allah ya ji kan wani amma kai a zan haka a akwai hadari hatta ga masu yin wasan kwaikwayo kuna akwai abubuwan da yake nuna su mummunan abu ne koyarwa ne to mutum ya mutu kuma ana nuna wannan abu gashi yayin kaza to fa duk wanda ya kwaikwayi wannan abu a dalilin ya koyi wannan aiki a dalilin wannan da ya zo ya gwada to ba wancan yana da zunubin shi dan Allah yana cewa ya yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah dan su dauki zuluban su cika kura na tashin al qiyamah sai Allah ce wa min awzaril ladina yudillunahum bighayri ilm da zunuban waɗanda suke batarwa ba da ilimi ba kaga wanda zai bude gidan rediyo kaga wanda zai bude tasha ta TV wanda ake gani a Facebook ko wanda ake gani a YouTube ko wanda ake gani a Facebook ko wanda ake gani a kaza duk abin da aka yada in na alkhairi ne kana da kamashi in na sharri ne kana da kamashi a ciki da haka abu ne mai wahala mai girman gaske saboda me saboda duk wanda ya yada mummunan abu a cikin al'umma manzo Allah ce duk wanda ya kira zuwa ga bata to yana da zunubin wannan kiran kuma yana da zunubin duk wanda ya yi aiki da wannan kiran ila yawmil qiyama zuwa tashin alqiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya irin wannan ya koya to zai samu da haka abu ne mai hadarin gaske mai girman gaske mutum ya san me zai bari a bayan shi in magana ce ka bar magana mai kyau in aiki ne ka bar aiki mai kyau wanda duk lokacin da aka sanya Allah zai baka lada kar kai abin da idan an zo an sanya kuma zunubi zai biyo kaga anan daga cikin mummunan abu kafafen yada labarukanmu na Kano ko in ce wasu daga ciki da suke tallar bokaye da masu yin tsubbu da tsatsuba wannan hadarin zarce ne matuka duk wanda ya je gurin wannan bokan ko dan tsubu da sunan ai magani aka damfare shi ko aka lalata mai imani wallahi kuna da kamashin kuma da wannan abu zai bi ku da duk lokacin da wani ya je sai Allah ya rubuta musu zunubi duk wanda yake yin addu'a a warki kaddara Allah ya ba mutum ijabatu da'awa Allah ya baka amsa addu'a da kayi warkewa ake kaddara Allah ya ma wannan baiwar dan akwai bayan da Allah ya mutu to wannan abin fa inda gaske ne ba tallan shi ake a ba kai mai wannan dan ba koyewa kake yi sai wanda ya sani ya roƙa sai kai masa amma duk wanda zaka ja sai wai ku zo in muku addu'a yana talla to kasuwanci yake yi ba wani maganar cewa wai yana da wata karama ko yana da wani abu yanzu talle yake yadda mai dukkan tallan ka yake yi to kuma daga nan za ka fahimci cewa abin ba hanyar Allah ba ne ita addu'a da mutum zai yi aiki taimako ne manzo Allah ta yi duk wanda zai iya taimakon ɗan uwansa ya taimake shi a babin addu'a amma daga ranar da ka shigo kace ina yin kaza da addu'a a warke kana kira a rediyo kana bala a jirin talla kake yi to kuma wannan abin alama ce cewa abin naka ba na Allah ne. dan bayan Allah ba sa ci da abin da ya shafi addu'a da rukuya da waɗannan al'amura ba sa ci ba sa ci da su idan har mutum ya yi taimako ne sai dai shari'a ba ta hana ba in ka yi wa mutum aikin alheri ya saka maka da alheri ka karɓa ka zo ka yi rukuya wani ya warke an ce to ga wannan an baka sadaka wannan shari'a ba ta haramta ka karɓa ba amma ka ce a'a ku zo ni ina yin rukuya an zo nawa za ka biya ni nawa ne za ka yi to zan ma kaza a in baka ba da kaza ba zan maka ba to ya koma babin sana'a kuma to wannan kababan ya ta labaran mu sai sun kiyaye dan abin ya kai zaka ji ana tallan mutanen da wasu ma ko shakka babu bokaye ne wasu ko shakka babu masu yin tsabi ne amma zo ana tallan su neman kuɗi ba hauka bane kuma kar ka ɗauka kai mai gidan rediyo da ku ma'aikatan gidan rediyo kar ku ɗauka duk abin da kuka sa ya fita shi kenan ya wuce a gurin Allah in fa alkhairi ne kuna da alkhairi in sharri ne ba ranar kiyama masu an ka rana kaza a matsayin ka na ma'aikacin gidan rediyo ka tallata kaza ka tallata sharri ka tallata kaza don haka abu ne mai hadarin gaske dole mutum ya kiyaye saboda mai saboda ranar da zai gamu da Allah yana daga cikin abin da bayyana sako yake dawo al'umma annoba da cututtuka waɗanda ma ba a san irinsu ba kamar yadda manzan Allah ya faɗa ce alfasha ba za ta bayyana a cikin mutane ba face sai ma'ana annoba da cututtuka waɗanda babu su a waɗanda suka gabata sai sun bayyana cikin wannan al'umma kamar yanzu yadda muke gani yana faruwa daga cikin abin da bayyana sako yake gawa yana zama da ne na halakar al'umma gaba ɗaya sai in an samu masu inkari da hanawa manzo Allah yana cewa babu wasu mutane da za a dinga aikata sako a cikin su alhali suna da yawa za su iya hanawa ga wanda suke aikata abin amma ba su canza ce sai ya kusata Allah ya gami su da azaba da haka a nan wajabcin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna yake zuwa domin yana zama sababi na tseratar da al'umma idan ba a yi to kuma Allah zai kawo mutane gaba ɗaya wannan fa kaɗan daga cikin abin da bayyana sako yake haifarwa da haka mu ji tsoron Allah mutanen da suka shiga cikin wannan labari su ji tsoron Allah waɗanda ya zama aikin su kenan wani yana da shafi a facebook aikin shi kenan wani yana da shi a whatsapp wani a twitter wani yana da shi a tiktok wani yana da shi a instagram wani yana da shi a kaza amma aikin shi kenan ya yada wannan ya yada wancan ya yada wancan su ji tsoron Allah su sani fa Allah yana da ikon yi musu azaba ta sama ko ta kasa Allah yana da ikon yi musu azaba da ruwa ko da iska babu wani abin da Allah ba zai iya halaka mutum da shi ba dukkan abin da ka sani na kewaye da kai ko na jikinka ko na tare da kai runduna ce ta Allah da zai yi amfani da ita wajen gama da kai idan kin jiya kina rawa in Allah ya ga dama a take sai ki mutu sai zuciyar ta buga in Allah ya ga dama kuda kuda sai ya kashe ki sauro sai ya kashe ki babu abin Allah ba zai iya to kin da ku kika ga ka ki kiyaye fushin Allah ki kiyaye fushin Allah sai za ka ce mutuwar fuja'a kaga mutum fujadan ya mutu kuma yana cikin sako to fushi ne na Allah sai dai in bawan Allah ne na kwarai wannan kuma suna cewa hutu ne amma haka kurin ka ga mai sako yana cikin sako ya mutu fushi ne na Allah to yayin da mutum yake abu duk yayin da ka zo aikata abu ka tana cewa to fa Allah yana da iko ka kamanta in kana jin bawali baka samu kayi ba ya kake ji ka kamanta in kana jin bayan gida sai ka je baka samu kayi ba ya kake ji to ka kamanta cewa inda Allah rike shi yayi ya zaka ya zaka rayu mutum ba zai iya zama ba zai iya kwanciya ba ba zai iya kai wannan ba wali kur ashe ba karaman ni'ima ba ce ka ji ba wali ka je ka tsugunna ka yi ba karaman ni'ima ba ce ka ji bayan gida ka je ka yi duk wannan Allah ya ga dama sai ya rike to waɗannan ta ban Allah sani ba su karfin Allah ba Allah yana ce mana na da fir'auna da hamana annabi Musa ya zo musu da ayoyi bayyanannu sai suke girman kai suka yi aiki suka yi karba Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowa mun kama shi da zunubin shi fa minhum man arsalna alayhi hasiba akwai wanda an aika masa tsawa akwai wanda akwai wanda an aika masa iska akwai wanda an aika masa tsawa akwai wanda aka kifar da kasa da gidansu da komai Allah ya kifar da shi sai sa an kana takama da gidan sai Allah ya kashe ka a cikin daga dama in abin hawa ne sai Allah ya kifar da kai a cikin shi ka hau ya daga daga da mutum ka ga mota sabuwa ba ka tunanin wani abu zai same ta amma in Allah ya ga dama sai ta zama sabarin halakar mai ita haka nan gida haka nan jirgi duk wani abin da yake ɗauka na jin daɗi ne Allah zai halakar da shi in ya ga dama ƙaruna da yake yana alfakari da nuna dukiya sai aka halakar da shi a cikin dukiyar tashi da haka Allah ya ce a cikin su akwai wanda muka nuna fir'auna nitsar da shi Allah yi sai Allah ce wa ma kana Allahu mu ba ba zalunta su Allah yi ma su suka zalunci kawunan su to can cikin suratul qamar Allah ya ce ja a ala fir'auna nuzur masu gargadi sun zo wa fir'auna da mutanen shi amma Allah ce kazzabu bi ayatina kulliha sai da ƙaryata da ayoyin mu gaba daya fa akhadnahum akhdha azizun muqtadir sai muka kama su kamu kamu na buwayi mai iko sai Allah ce akuffarukum khairun min ulaiikum ku yanzu kafiran cikin ku wannan al'umma sun bi wadancan ne da ba za a kama su ba a kum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur ko ko kuna da wani alƙawari ne da aka rubuta a littafai cewa ko Allah ba zai muku ba in kun yi a'a ba haka lamarin mu yake ba am lakum bara'atun fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko suna cewa a'a mu gaba ɗaya za mu ci nasara sai Allah ce sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur za a karya taron ku. kuma za su juya da baya kuma sai da abin ya faru a yakin badar lokacin da Allah yake bayanin yana cewa ku da kuke yi Allah ya halakar da waɗancan ko kun fi ƙarfin Allah ne ko kun yi alƙawari da Allah ba zai muku azaba ba to za ku gani za a karya ku kuma za ku ba da baya fa yuhzabul jam'u wa yuwalluna dubur sai Allah ce bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amam alƙiyama ce can ne wurin haduwa kuma ta fi tsanani ta fi ɗaci ta fi wahala akan abin da zai faru to da haka kada mu ma mu shantake mu ji tsoron Allah kowa a cikin mu ya duba tsakanin shi da Allah mu sani Allah yana ganin ayyukan mu yana ganin zukatan mu kuma Allah ya ce mana duk wanda ya yi aiki na alkhairi daidai da kwayan zarra zai gani wanda ya aiki na sharri daidai da kwayan zarra zai gani da haka duk abin da kai Allah yake ayyukan ku ne nake kididdigewa sannan in ba ku ladan waɗannan ayyuka faman wajara khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah da ya datar da shi yayi alkhairi wa man wajada ghayra zalika fala na illa nafsa duk wanda ya samu wani wannan kade zargi kowa sai kai Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so Allah ka raba mu da fadawa cikin fushinka Allah ka raba mu da fadawa cikin zunubi da halaka ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da cibobin ka madaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu albarka Allah mun tuba Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu albarka sojojin mu da yan sandan mu da dukkan jami'an tsaron mu da suke fafatawa dan ganin an ka ƙarshen wannan hali da muke ciki ya Allah ka taimake su ya Allah ka agaza musu ya Allah ka ba su nasara akan makiyan mu makiyan su makiyan addini gaba daya Allah duk wanda ya nufaci wannan al'umma da sharri Allah ka mayar sharrin gare shi duk wanda ya nufaci wannan al'umma da alkhairi Allah ka taimake shi ya Allah ka taimaki shi wa gabanin mu wajen aikata daidai ya Allah ka kimsa rahma da jin da kimsa yi a cikin zukatansu Allah kama hannun suka dora su kan abin da yake daidai ya Allah ka cikin iyayenmu da malamanmu da magabatanmu da yan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya duk wanda Allah ya karbi rayuwarsa ya Allah kai masa rahama cikin bayan ka mu'minai ya Allah madaukakin sarki mu kuma ka kyautata namu zuwa ka sanya mu tashi cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yawa manzon salati manzon Allah yana cewa wanda ya mun salati kai Allah zai mai goma Allahumma salli ala على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك